ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله ga تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai, wanda ya daidai da 26 ga watan fabrilu shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na hamsin da biyu mana ƙarƙashin ƙudurin imamu ahmad bin hanbal a rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a za mu tashi a daidai faƙarar da malam yake cewa ƙauluhu fil iman zancen da imamu ahmad bin hanbali ya faɗi a imani imani kuwa yana daga cikin martaba daga cikin martabobin addini guda uku na farko shine al-islam na biyu shine al-iman na uku shine al-ihsan wa'annan su ne matakai hawa uku wanda duk musulmin duniya ɗayan ukun nan zai fada ko dai ka zama musulmi zalla ko dai ka zama mumini ko ka zama muhsini shine martaba na uku a daraja na alaƙar bawa da ubangijinsa to kuma wannan imani yana da rukunai guda shida ko shine an tu'mina billahi kuma wannan imani yana da rukunai guda shida ko shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga wa'annan guda arkanul iman sitta shine wanda bature ke kira articles of faith ko wanda in babu shi ko da kana sallah kana azumi kana zakka kana duk wani abu amma wa'annan guda shidan nan baka yadda da su ba to kai ba musulmi bane a wajen Allah ni da kai zamu iya cewa musulmi saboda mun ganka kana sallah ko ni da kai zamu iya ce maka musulmi saboda mun ganka kana zuwa aikin haji ni da kai zamu iya ce maka musulmi saboda mun ganka kana zakka amma saboda rashin yadda da wa'annan abin a wajen Allah kai ba musulmi bane kaga kenan ashe musulmi yana bukatansa a duk inda yake a rayuwarsa to wannan imani yana daga cikin alaƙar bawa da ubangijinsa kuma abu ne wanda na farko mazauninsa shine zuciya abin da ke gaskata shi shine aikin da zani ni zan yi ko kai za ka yi a zahiri to kaga ashe kenan ababen nan guda biyu da na zahiri da na baɗini duk muna bukatan su saboda dukkan suna bukatan juna ɗaya baya zama a makwaban ɗaya dole sai an haɗa su duka biyu to saboda haka malam ya kawo mana wannan ya buɗe mana da ruwaya wanda abu ya'ala ya fitar da shi a cikin tabakatul hanabila malam yake cewa aurada ibnu abi ya'la an ahmada imamu ibnu abi ya'la ya tarato ruwaya daga imamu ahmad dan hanbali ya ce min afdalil khisalil iman alhubbu fillah wal bughdu fillah yace daga cikin mafificin siffa na imani shine so don Allah da ƙi don Allah wannan ya ɗauko shi a cikin tabakatul hanabila mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar kaga abinda malam yake so ya fassara maka a nan yana so ya alakanta maka aƙidar alwala'u walbara ko shine alhubbu fillah wal fillah Allah madaukaki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ba za ka taba samun mutumin da ya imani da Allah in dai yayi imani da Allah da gaske da ranan ƙarshe sa'an nan kuma ya so wanda ke ƙin Allah da manzansa ko da babansa ne ko da ɗansa ne ko da ɗan uwansa ne kai ko da danginsa ne kaga wannan su ne mafi kusa sai Allah ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa'annan su ne wanda Allah ya wajabta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min ya ƙarfafa su da ruhi daga gare sa wa humul jannati ko kuma wa'annan su ne wanda Allah zai shigar da su aljanna saboda me sun so don Allah sun ƙi don Allah a nan yawancin malamai suke fassara walaukanu a ba'ahun aw abna'ahum suka ce aba'ahum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ciro kan babansa a yakin a yakin badar ya ajiye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga me ya kai ga haka imani da Allah aw abna'ahum sai aka fassara shi da a sayyidina Abubakar saboda a wannan yakin ɗansa abdurrahman bin abubakar bai riga ya musulunta ba sai ya fito a yakin badar sai ya rike takobi yana nunawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai takobi sai na bakar ya zabura da gudu sai aka rike shi ɗansa zai nuna manzan Allah bayan ya musulunta sai ke cewa sayyidina abubakar ya ce ya babana a wannan yakin sai lokacin da yaƙi ya kauri sai na ɗaga takobi ina bayanka sai na tana kai babana ne sai in kyale ka sai na baka da ce wallahi da ni na samu wannan daman da na kashe ka kaga ɗansa ne shi wancan yana tannan ai ubana ne wannan ko shi kuma ce da shi ya samu wannan daman da ya aika da shi lahira kaga saboda me alhubbu Filla wal filla fillah wanda yana nuna maka karfin imani a ina a zuciya to wanda ke ƙara fassara wannan sa'annan na ukun su au ikhwanahum shine Mus'ab bin Umayr an kama dan uwansa a yakin Badar wanda ya fada a hannun sa dan uwansa da Mus'ab yazo sai ce gallaza mai ya biya fidiyan da zai fanshi kansa mamansa na da kuɗi jaja wani ni ne dan wanka ce wallahi kai ba dan wani bane wannan ya fi ka a wajena ka gane yan uwantaka na addini ya fifita shi akan me yan uwantaka na jini saboda haka sai Allah ya ce aw ashiratahum ko kuma danginka gabaki daya to sai da hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman sai ce duk mutumin da ya so don Allah yaki don Allah ya bada don Allah ya hana don Allah ya yi aure don Allah to wannan mutum ya cika imani me ma'anan wannan hadisin shine mutum ne Allah ya jarce shi da ɗan uwa ko uba ko makamancin haka misali mashayi ne kuma Allah ya shi talaka kai kuma Allah ya ka mai kuɗi kana da yaƙini kana ba shi kuɗi me zai yi zai je shagiya to sai ka hana shi wannan kudin saboda kada je sha giya ka hana shi ne don wa ka hana shi don Allah sa'annan mutum ne ka san wane in na bashi abu zai sarrafa wannan abin ta hanyar da yake biyayya ne ga Allah shi kansa zai samu lada kai ma zaka samu lada sai ka dauka ka bashi wani abu me yasa ka bashi kaga saboda Allah kaga zaka samu ladansa Shi ne ce ka kishi saboda yana wani aiki mummuna ɗan uwanka ne ko mahaifinka ne amma yana yin wani abin da bai dace ba a shari'a sai ka kyamace shi akan wannan aikin don me yasa ka kyamace shi kaga saboda Allah ɗan uwa ne ko ɗa ne ka san cewa Allah ya azurta ka da dukiya wannan ɗa daga shulusho sai shisha sai dr blue sannan sai cocaine sai waye sai waye shi yake sha ka san kana bashi kuɗi ɗaya daga cikin wannan abin zai je abin nan kai ko mota ka bashi zai je iya bada jinginan motansa a bashi ya mula da yara na yi daga aran mota sai dai ka ji an ce to motan ka fata shiga takunkumi sai ka je kafan shi motan ka dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ya je bai da kuɗin da zai sha koke sai ya bada mota ka tabbata in ka bashi dan uwanka ne in ka bashi ran mota ko ka bashi wani abu zai sarrafa shi ta wannan sai ka hana shi me yasa ka hana shi ka hana shi ne saboda Allah shine wa mana lillah kenan sannan ka auri mace ba dan kyanta ba ba don dukiyarta ba ba don abin daɗinta ɗinta ba a ka aure ta ne saboda ka fahimci cewa in ka auri wannan bayar Allah za ta taimaka maka wajen kiyaye dokokin Allah sai ka aure ta me yasa ka aure ta to manzala ce to in kai hada wa'annan guda biyar din ka cika imani Ka kaga mafhumul mukhalafa in baka haɗa su ba kuwa ba baka cika imanin ba to shine malam yake cewa fiyayyen siffar imani shine kaso don Allah ka ƙi mutum don Allah kaga wannan kuma shine abu mai nauyi a zukatan mutane za ka ga ɗan'uwanka uwanka ne yana abu mara kyau amma ana fara magana sai ka ga hakkun fambaki baki kake me yasa za a ce dan uwanka ne ko me yasa za a ce ɗanka na kaza ko me yasa za a ce mahaifinka na kaza ko me yasa za a ce ɗanka na kaza ko wanka na kaza ko makamancin abu kaza kuma wannan abin ka dai san abu ne mara kyau to wajibi ne ka kyamace shi kuma za ka ji zafin abin saboda jini amma kuma ne a matsayinka na musulmi ana so soyayyen nan ya zama don Allah kiyayyen nan don Allah Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ko kuma radiyallahu anhuma da shi da babansa duk sahabbai ne shine sahabban karshe da ya mutu a Madina Jabir dan Abdullahi babansa ya mutu ya bar mai kannai mata kusan su shida zuwa bakwai a yakin Uhudu da ya tashi yin aure sai ya ga kai kaga saurayi ne matashi me ya kamata ya aura yarinya karama budurwa ko da ya tashi aure sai auri bazawara da manzo Allah ya ganshi hannayensa duk sun yi fasfatsi ya shafa za'afaran alamar cewa ango ne sai manzo Allah ya ce ah, kai aure ne sai ce eh ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya tambaye shi budurwa ko bazawara sai ce bazawara ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce ah, me yasa baka auri budurwa ba kana mata wasa tana maka wasa sai ce ya ma'aikin Allah mahaifina ya rasu ya bar min kanne mata ni kuma a matsayina na wansu idan na auri budurwa kansu duk iri ɗaya ne ba wanda zai iya gyara ma wani abu yan mata ne duka kan na ɗanye ne yana caji sai na gabarin ɗan nemi wacce ta ɗara musu hankali da experience na rayuwa don ta kula min da ƙanne na mata yau ka gaya mun saurayi nawa ne zai tashi aure duba maslahar ƙannan shi mata sai dai su mutu ba ruwan shi zai ce ya babanmu ya mutu ai za ta je gidan mijinta ne a shi yanzu yana kallon maslahar waye ɗan uwansa kaga alama ce ta ne alama ce ta imani kai yanzu ba ruwanka a kawai ka ji kawai ka ji hannunka ya cika shikenan ba ka duba ɗan uwanka da waye na gefanka a kawai to kaga alama ta imani so don Allah ƙi don Allah to duk mutumin da ya samu wannan ko Allah ya yi masa wani yanki na wannan a zuciyarsa kuma da aikinsa to wannan shine siffa mafificiya a zuciyar bawa musulmi wanda ake so ni da kai mu da shi shine sirrin da ya sa imamu ahmad bin hanbal ya faɗi wannan shin faɗa yake ma a ɓangaren imani ba wai a baki ba don kasan duk jaye ya haddace a takwa hakuna ko eh zai ce ma a takwa hakuna alama ta imani amma kuma ne a aiki kuma duk gaye ya san minu a haduku duk ya san wannan amma kuma ne a aiki ba za ka gan shi ba tunda kana son alkhairi ga kanka to abinda ake so ka so wa ɗan’uwanka uwanka ba ka so ka fada cikin wutan jahannama haka ne ba za ka so ɗan'uwanka uwanka ne fada cikin wannan wutan ba to duk abin da za ka yi ka tsamo shi daga wannan fadawan za ka yi shi sa manzala ce unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi a'a sahabbai suna mamaki mutum yayi zalunci kuma a taimake shi sai manzala ce ka hana shi zalunci ka taimake shi ka hana mutum zalunci ka taimake shi mutum ne yake so ya sata sai ka hana shi sata ka ne ka taimake shi mutum ne wai saboda kekashewar zuciya na matashi zai shiga mota ne daga nan stadium bus sai ya ga wani ya ɗigo kuɗi ya karbo kuɗi ne ko a atm ne sai kuɗin ya ɗan leko kuma suna da ɗan yawa shi iya inda zai je kasuwa ne shi kuma wancan zai je kawo sai bi shi kawai yana neman yana fakonsa kawai ya samu damansa ya zare wannan kudin da wancan ya ibo bai sani ba albashinsa ne ko a kawai dai tunda ya ga kudin sun dan yi kai maimakon ya ce a malam dan tura kudin a a sai wai sai yana matsowa yana neman damar da zai samu ya zare wannan kudin kuma Allah bai bashi wannan damar ba har sai da aka zo daidai NDA ya ga wannan mutumin zai sauka shi mutumin na sauka shi ma ya sauka wai sai da ya dawo ya dawo yake tambaya to yanzu ya hukuncin saukan da yi ka duba tazaran kaga in akwai imani wasi'ul imani zai hana ka yin wannan aiki ko to kada ka dinga son ka cutar da dan uwanka a koda yaushe ka hana wannan mutumin ka taimaka masa ka taimaka masa daga wannan zalunci to shi yasa imamu ahmad anan yace so don Allah da ki don Allah ka ji kana kyamatan mutum ba dan ya zake ka ba ba dan ya ci maka mutunci ba a'a saboda yana ayyuka na fasikanci a fili kana gani kai ka ji ya sire maka ka ji kana son mutum ba abinda da yasa kake son sa saboda kana gani yana ayyuka na alkhairi a zahiri wanda ka sani sai wannan ayyukan ya sa ka ji kana son wannan mutumin to wannan shine a fiyayyen bangare na imani kaga kuma wannan ne ke da wahala a cikin al'umma kuma Allah sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa awrad da al an ahmad qal imamu IbnulJauzi ya fitar da isnadi ingantacce a cikin littafin manaqibu al-imamu ahmad haka kuma ya zo a cikin musnad na imamu ahmad hadisi da malam zai kawo mana an ahmad qal daga imamu ahmad ibn hanbali ash-shaybani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace al-imanu yazidu wa yanqus mu a aqidan mu ta'ala sunna inji imamu ahmad yace imani yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa kama jaa fil khabari kamar ya zo a hadisi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa manzon Allah sallallahu alaihi ce yace akmalul mu'minina imanan wanda a cikin mu'minai wanda yafi kowa kamala ta imani ahsanuhum khuluqa wanda yafi su kyakkyawan ɗabi'a duk wanda yafi ka kyakkyawan ɗabi'a to ya yafi ka imani duk wanda ya fi ka kyakkyawan ɗabi'a to ya fi ka imani me ake nufi ko da ɗabi'a Shi ne zamantakewa yadda za ka zauna da kowa yadda za ka zauna da ɗanka yadda za ka zauna da iyalinka za ka zauna da iyayenka yadda za ka zauna da makwabtanka za ka kyautata wa ma'aikatanka kai hata direban ka direba yake nan ko yanda ka kyautata mai wanda shi ne zai tuka ka ko to Manzala ce tufafin da ka sa ka bashi irin sa shi ma ya sa za ka huta ne ko ka sa gezina shi ma sa mai gezina ne haka Manzala ce ce ne mafi mafifici kenan ina fata an gane an je restaurant kai ka ce a kama maka sakwara da farfesu ko kada ka ce a kawo mai amala a'a shi ma a kawo mai sakwara da farfesu in ka sha five alive shi ma sha five alive hu, huluka. wanda ya fi kowa kyautata ɗabi'a to kaga wannan ɓangaren. idan ba zai iya ba bukoci na abin da yake da shi ba amma dai ina ɗan kyautata masa misali yayi yayi yayi amma abin da ake so ka kyautata yanzu misali Allah ya yi ka mai dukiya Allah ya yi ka kana da dukiya idan ka duba a gidanka kila akwai ma'aikata ko a cikin ma'aikatan nan suna ƙarƙashin ka ne kana biyan su albashi amma kuma ne yaronka zai fita je karatu ‘ya'yanka mata za su fita su je su karatu dukkansu za su je su karatu boko da islamiyya sa'an nan kuma za su dawo gida ko shi kuma wannan ma'aikacin yana nan a zaune baya bukatan bokon na a rayuwarsa? baya bukatan islamiyyar na a rayuwarsa? baya bukatan bokon na a rayuwarsa yana da shi baya bukatan islamiyyar nan a rayuwarsa yana bukata duka ko to yadda ka biya wa 'ya'yanka suka je suka yi karatu shi ma a taimaka masa a biya masa kudin islamiyya da boko nan yayi wannan shi ne ya nuna kyakkyawan cikin ɗabi'u na mumi ta yadda ai ba wai ka ɗauke shi ya dawoma yana aiki a gidanka ba kai ma yanda ba haka ka dawwama a karkashin wani ba haka ne da zaran yayi karatu Allah ya dan taimake shi shi ma ɗan samu wani aiki yana yi kaga ya ɗan ƙara gaba ko kaga za ka ɗauko wani kai ma ka ne kai ma ka yi recruiting ɗin ma'aikata kenan ai ka taimaka ka taimaka wa kanka ka taimaka wa kuma ka taimaka wa al'umman musulmi haka ne to kaga ka kashe wani hanya ta shi ma zaune ina fata an gane sa'annan wannan mutumin da ka taimake shi ko ba jima ko ba daɗi wallahi wata rana zai maka amfani haka ne za ka iya tunanin ayi ni ba da bukatar taimakonsa wallahi wata rana sai a zo ka ga kila shi zai ciyar da gidanka a gaba da yawa an yi haka haka ne to kaga kai ka ce a'a ai ni na kadai su ne kawai ba an can saboda suna kaza a'a ka taimaka wa'ansu da hakan ake taimakawa ake cutansu kaga idan ka kyautata wa ma'aikacinka to da wuya a cuce ka ta wannan hanyar akwai mutumin da matarsa ce ta haɗa mai guba saboda tana so ta kashe shi ya mutu ta haɗa mai abinci na gwada, amma an sa guba amma ne aikin tana sani sai da ya dawo aka ta kawo abincin matan sai ta bar gidan yana shigowa zai ci sai mai aikin ta zo ta ce ogano can bisu oga kakkace abincin nan sai ce mai faru sai ce madam ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ciki sai oga ya ce ya gode sai bar abincin sai kici ya zauna akan kujera yana jira sai ga madan ta dawo sai da ah, kana dan har yanzu baka ci abinci ba ce wallahi ke nake jira mu ci abinci sai sai turus ya ce bismillah wallahi ba ta ci ba Ka ga kenan zahiri ya ga zahiri kenan ko yayi yayi da ita ta ce wallahi ba za ta ci ba ya buga da ita ta ba ta ci ba kenan sai sallame ta kaga me ya jawo wannan kyautatawa wanda ke ka, da yana musguna mata ta cin an samu daidai ko ce goma za ta ma huta da ne fitinan koga ko ba gaba to kaga irin wa'annan da yawa haka direba haka mai gagi duk ana hada baki da irin wa'annan duk a cuci mutum wani a gidansa wani kaza kai har likitoci wani lokaci su akan hada baki mace ta hada baki da shi don a cuce ka kai a matsayinka da mai gida to duk irin wannan me zai sa kyakkyawan mu'amala da yadda za ka zauna da mutane to haka zai taimaka maka wajen wato fahimtar da cewa yanda mutum yake so rayuwarsa ya gudana rayuwarsa ta yi kyau haka fa za ka so wa ɗan uwanka musulmi ya kyau ko kuma Allah ya baka dukiya ne duk inda kake rayuwa ba talakawa duk masu kuɗi ne sai ka shiga anguwan talakawa ka ce a zaƙulo maka yaran da suke da hazaƙa suna da kwanya suna ja amma iyayensu ba za su iya ne biyan kuɗin makarantunsu ba sai ka je sai ka ɗauki wa'annan yaran ka biya musu kuɗin boko ka biya musu kuɗin islamiyya har su gama karatu yaran nan idan suka gama karatu za su zama taimako ga iyayensu ne ko ko ga al'umma gaba ɗaya saboda ya san wani ne ya taimake shi ko kaga yanzu in shi ma Allah ya ba shi dukiya wannan zai fara samun irin wannan tunanin in ma bayi da shi kai yanda nima aka taimake ni bari nima in samu wansu nima in taimaka musu kaga ka kara taimaka ma tunaninsa to amma idan ka takaita kai kadai ne kai duke ka naka ne kai kadai da yaran ka sai Allah ya kyale ka kuma sai iya jarabtan ka yaran a baka su kuma a sa musu kin karatun kamar yadda kake kin kashi haka za a sa musu kin karatun to sai mu ga yanda za ka dabara Da shi dai kudin kana da su amma kuma ne a sa musu kyamatan karatun su kuma kullum suna gani kai ne locomotion ɗinsu kawai kama mutu a raba musu kawai to shi sa yana da kyau ko da yaushe mutum ya dinga kyautata tunaninsa a'a a makwabtanka ne kana da abinci alhamdulillah Allah ya sa ya hore maka makwabtanka kai ma ka dan kaɗan ka dan basu Ka za ka ba su ka ba wannan ka ba wannan kaga daga nan shi ma ka toshe wani hanya wannan hanyoyin da ka toshe shi ne na farko in kila suna samun matsala da matarsa ne saboda baya ciyar da ita kaga yanzu ka taimaka masa ka nuna mai hanyoyin da zai yi sana'a da makamancin haka shi kenan a wannan yana da sana'a ne yana neman capital ne da zai kara karfafa sana'arsa sai ka zo ka ƙarfafa mai kaga ka taimake shi wancan karatu yake yana neman wanda zai biya mai kuɗin makaranta ne ya ƙarasa ka taimaka mai wancan na kaza ka taimaka mai sai ka ga Allah kai ma yana taimaka maka ta inda baka taba tsammani ba wallahu fi auni al ma kana abdu fi auni akhihi haka manzo Allah ya ce Allah yana ko da yaushe taimakawa bawansa matukar bawa yana taimakawa dan uwansa ko kuma Allah ya baka dukiya ne a cikin gidanku kai ne zakka ga kannanka ga yayyinka duk Allah ya ci talakawa shikenan kowanne daga ciki sai ka dan nemi abin da zaka taimaka masa wanda zai ginu da kansa shi ma ya wani sana'a sa'annan ƴaƴansa su ma taimaka musu ka biya musu kuɗin makarantun da suke yi har su gama karatu in akwai hanyar da za ka nemo musu aiki dukka nemo musu aiki ai ka rage wa kanka aiki ne kaga yanzu maimakon iyayen su zo suna ce ma ka bani kaga me iyayen su za su dauke musu me wannan abin kaga ka taimaka wa kanka amma sai ka bari kullum sai dai a zo gidanka saboda a zo ma fadanci yayawa ne gidana ba rago ba kaza mata ta haihu kaza kaza ka ce ai duk hidiman yan uwana a kaina yake eh yana zama wajibi a kanka gwargwadon abin da Allah ya daura maka kaga duk wannan a ɗabi'u ne fa sa'an nan kuma akwai abin da matasa suke yi a gida sai kaga kila irin gidan da Allah ya kaddara babanka ba mata ɗaya ke da shi ba yana da mata ne kila guda uku ko hudu kuma dukkan ku kun kawo karfi sai ka ce ai ba ni bane babban da a gida saboda haka komai kana jiran sai wanka ya kawo a gida sa'annan kuma kai kana da karfin da zaka iya yin abin wannan wanka zai yi ka sani cewa hidiman da ke kansa shi ke kanka ba bambanci wai sai babban da saboda muna da wani mentality cewa wai sai babban da shine nauyi ke kansa in dai kai ɗa namiji ne a gidan ka balaga kuma kana samu to duk nauyin da ke kan wanka shi ke kanka ba wani bambanci ka san wannan saboda ka duk abin da ka samu ka kawo ka aji karkan ce a'a ai sai wana ya kawo maruba ma in wana bai a'a a kawo a ganku kuna munafasa wajen kyautata wa iyayenka ka sa iyayenka kuka na farin ciki kana kuna kawo musu suna jin daɗi suna muku addu'a suna farin ciki za ka ga Allah na sanya albarka a rayuwarka amma ka ce a tunda akwai wa yayawa ne kai ai ba sai ka kawo ba kai naka ne sai dai ka je ka kashe wa budurwa ka samu kuɗi da azumi ka kasa siyo babaka kayan marmari kayan kaza kayan kaza ai me dalilinka ai ba na da kuɗi and so what kuɗin babanka kuɗinsa ne ba naka ba kuma yi wa mahaifiyarka da zai yi wannan a kansa ne kai kuma yi hidiman da za ka yi wa mahaifiyarka kai ma yana kanka Allah sai ya tambaye ka ba wai a ce wai don tana da kuɗi ko baban kana da kuɗi ba za tambaye ka ba sai an tambaye ka saboda haka kowa yanzu iya ruwa da kai ne ka yi yanda za ka faranta mata rai ta ji daɗi ko kai yanda zaka faranta wa mahaifinka rai mahaifinka mai ce ka je ka nemo mai kuɗi ba a'a yana so kai kai standing on your feet ne garin Allah na wayewa ba sai an nemi mai gaji ko wani ya wanke motan babanka ba ka zama da first person da zaka ibi ruwa ka je ka wanke motan babanka kana nan kana ma bacci sai an tada kai kai ajabo kai dan madara to ina kake so rayuwarka yayi kyau ina kake so rayuwarka ya albarka sai ka ga gashi duk wani hanyar da babanka ma yana da shi da zai iya nemo maka sai ya fita aje nema kuma ya ki samu kai ake so a yi ma wannan fighting din amma saboda albarkan da ake nema ɗaki nema a wajen baba ka ki nema sai ka ga duk hanyar ya tozu ga baban kana da hanyoyin da za a iya nema ma sai an zo sai a ce babu sai ya je nan a ce babu saboda kana da daman da za ka nemi albarkan mahaifinka ka ki nema dalilin ka ai babana da kuɗi saboda haka me zan kawo mai wannan ba dalili bane ka faranta mai ne duk da kuɗin shi wannan kuɗin nasa ne ba naka bane ko da ya kwanta mutu ai ba kai kaɗai bane na gado ne kuma sai abinda kaso ya faɗa naka zaka samu to ka nemi wannan albarkantin yana da rai kafin ya mutu idan ya mutu kai asara ka tabe don ba ka da hanyar samun aljanna cikin sauki da ya wuce ka kyautata wa iyayenka to kuma ka yi wasa da shi har ya kubuce maka shi sa duk wanda ya Allah ya azurta shi yana ganin iyayensa a gabansa to ba karamin baiwa Allah ya yi masa ba to ya yi ƙoƙari ya faranta wa kansa rai da kansa kafin ranar da zai zo ya gatsi yatsarsa wannan gatsan ba zai masa amfani ba shine ranar da zai rasa mahaifin kuma gashi bayi da wani hanyar da zai iya samun lada mafi sauki ya samu aljanna kamar wannan ba iyayenka shine ka faranta musu rai Allah samu dace eh. Eh. Eh. kowanne na da haƙƙi uba ka faranta masa rai yanzu idan Allah ya azurta ka da iyaye suna da hali babanka na da shi kaga automatically yana mahaifiyarka tana karkashin sa sai abinda babanka ya tsara mata kuma zai kyautata mata to abinda ake so a nan shine kaga babanka bai ce ka je ka nemo kuɗi ba ba talaka bane balle ya ce ka dan dauke mai wani ɗawainiya abinda yake so ka yi karatu saboda kai ma to stand on your own kai ma Allah ya maka budin da zaka iya ɗaukan dawainiyan kanka ba sai ka dogara da shi ba shine plan din sa. to yanzu tunda Allah ya hore masa kai kuma ne zaka yi ka dinga faranta masa rai babanka idan ba sai ya kai kayansa wajen wanki ba Me wanki da guga kada ya ce kuma na mai bukulu dai eh, shine gaskiyar magana eh kana neman albarkar mahaifinka ne sai ka ɗauki kayan babanka in ya tuɓe ba sai ka ce baba akwai na wanki ba yana tuɓewa ka ɗauka ka shiga ɗakinsa ka ɗauka ka wanke ina fata ka gane ka goge ka ajiye shi idan ya zo ya gani waye wanke wannan sai a ce yaron ka ne ne ko bai ce komai ba daɗi zai ji a zuciya wannan daɗin sai ka ga albarka na shiga rayuwarka motarsa ya tashi gari ya waye yana jiran mai gadi ko wani ma'aikacin gidan ya zo ya wanke sai ka ibo ruwa ka siyo ɗan. soso da waye da komai kawai ya ganka ka wanke ka goge tayar ka wanke ya zo ha ah, waye wanke sai a ce wane ne muka ganshi yana wanke ha zai ji ne daɗi zai ce Allah yi maka albarka yawo kenan in ka je makaranta ka je karatu sai ka ga duk kana ta karatu yana shiga kwakwalwarka yana zama saboda ne hanyar da karatun za ka samu albarka na shiga rayuwarka to amma karatun ma kaki motar ma sai dai ya ajiye mota yana so ya fita wani waje ka sa ka fita ka gudu da motar ka bashi cikin bakin ciki yana so ya fita da motar kai ka dauka ai ga kan mi baba kai ne dan madara saboda madara a duniya duk ya kare shi a gidanku to kaga daga nan me zai faru ka sa mai bakin ciki wannan bakin cikin da zaka sa mai yana jin haushi to kai kanka sai kaga kwakwalwar ta dode ka je boko ka kasa ai ta karatu ana did you understand ka kasa to duk baka san compounded problem din tun daga gida ne ka kullun kasa ta cikin kuka in ka ga babanka da mamanka na faɗa kai saboda kai ne dalili ka hada su rigima ka ce kaza babanka ya hana ka kaza ita kuma ta zo rauni na uwa ta ga cewa ka kama wa ɗanta ne ko ba haka bane to kaga anan ka cuci kanka da kanka to wannan shine fa'idar da za ka samu namiji kenan in mace ce kuma ta shiga ɗakin mamanta ta share ta gyara gadonta ta wanke mata kaya ta yi mata ayan da sauransu ba sai an ja nemo wani abin nan ba ba wai sun ce ka tara musu wani kuɗi ba ne wannan ɗan abin da za ka yi za ka faranta musu rai za ka ga kai kuma albarka na shiga rayuwa ka duk inda za ka je sai ka ga komai kana samu ka wuce ma wani kawai zai ganka ko ya ji ka mai kawai ce kai zo in baka aiki shi kenan kuma ka tafi kenan saboda albarkan da ka samu Allah fa ya sanya aljanna karkashin iyaye babanka da mahaifiyarka sannan kuma babu uwa uba ka bar uwa kuma babu wanda yara suka rena kamar uwarsu yana ji an ce ga baban shi zai nutsu amma maman shi sai ya fara mata matsiya har wasa zai dinga mata amma babanka ka kai suka mai haka to kaga duk irin wannan ka san matsayi kuma ka kyautata musu wannan kyautatawan zaka ga Allah ya maka budi a rayuwa wa'ansu abubuwan ma za ka yi ta mamaki ya aka kake iya gane su wallahi ba komai ba ne albarkan iyayenka ne faranta musu rai da kake yi sai ka ga kai ma Allah subhanahu wa ta'ala yana baka abin da baka taɓa tsammani a rayuwa ba to yau me yasa zaka ga yara an je karatu an yi kaza amma duk ba sa gane karatun saboda a gida duk ya hada baban shi cikin bakin ciki ya bar babarsa cikin bakin ciki komai a kawai yana jira a masani komai gashi nan kuma amma ya kasa amfanuwa da shi an je an biya kuɗin ya kasa karatun ba wani ma ya ce shi baya ma so a biya mai kuɗin kawai shi ya magance ba zai yi ba din me yasa saboda yana ganin yi wannan duk bata lokaci ne kawai saboda ai baban shi ya riga ya tara mai zai samu to kuskuren da matasa suke da shi kenan musamman ga masu hali su kuma talakawa sai ka ga yaro ya dan samu kuɗi maimakon ya kyautata wa babansa da babansa yana jiran azumi ya zo zai sewa budurwar shi takalmi rigan sallah waye har da recharge card gashi babarsa can tana fama abinci a gidansu ma ana fama ya kasa taimakawa sai dai ya zo in ya leka in ya ga an kawo abinci zai zauna ya ci in ba kawo ba sai ce yau baba bai yi abinci ba kawai sai ya kara gaba ya je restaurant ya ci abinci amma shi ba yi da tunanin ya siyo buhun shinkafa ya kawo ya siyo dawa ya kawo ya siyo kaza ya kawo dan albarkan ya shiga shi ma rayuwarsa duk haka matsalolin suke a jagule shi sa ka ga ana damunan da samari amma kuma me sai ka ga hanyoyin da za su amfanar da al'umma ya yi karanci mai ɗimbin yawa a cikin al'umma saboda hanyoyin da za su yi kamata su samu albarkan wannan samartakan ba su yi amfani da shi ba ka sa ka kuka to kai kuwa za ka ga ciki a rayuwa dole ka je ka roƙe ta ta yafe maka tun wuri to daga nan za ka ga Allah zai maka buɗi a rayuwa karatun da ma kake ka ga Allah zai taimaka maka wajen aiki da kake abin da sai ka ga Allah ya taimake ka wani ya yaudari babansa yana gama yaudarin babansa aka sallame shi a wajen aiki yana ganin wayo ne to ya gama yaudarin kuma aka sallame shi wajen aiki shi sa Allah fa baka taba mai wayo in ka ga abu yana shiga rayuwarka ka bincika me matsalarka daga nan ka taimaka wa kanka wannan duk alama ce ta mu'amala yadda za ka yi mu'amalan ci ɗan uwanka shi sa manzo Allah ce wanda yafi kowa kamala ta imani shine wanda ya yafi kyautata ɗabi'u kyawawa yadda zai zauna da mutane ya san yadda zai zauna duk wanda za a ce wani ba za a ce kash ba sai dai a ce kai alhamdulillah alhamdulillah wani to guda nawa ne a cikin guda nawa ne to manzo Allah ce akmalul mu'minina imanan wa a cikin mu'mine wanda yafi kowa kamala ta imani ahsanuhum khuluqa shine wanda yafi kyautata dabi'u a cikin mutane a wajen aikinsa ana yabansa a gidansu ana yabansa a anguwansu ana yabansa a duk inda ya je za ga yana da kyakkyawan mu'amala ya san yadda zai zauna da mutane ba zai bata maka rai ba kuma ko da ka bata mai ya san hanyar da zai yi sanar da kai to wannan shine fi kowa kamala ta imani to yanzu sai ni in fara kai na hisabi ni na san kai na ko kai ma sai kai wa kanka hisabi ka san kanka sai ka ga yaya kake to duka wannan alama ce ta karuwan imaninka ko me ko raguwan imaninka idan ya zama na cewa kowa na kuka da kai to ya nuna kenan imaninka a kasa yake idan ya nuna idan kowa na maraba da kai to imaninka na me yana haɓaka to sai ka yi kokari sai ka gyara wannan kowa ne kuma duk inda baka ji haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan saboda haka yadda za ka kyautata wa wa'anda kuke mu'amala da juna abokinka dan uwanka da makamancin haka yi taimaka wa dan uwanka ka yi wani abu saboda ka agaza wa dan uwanka ba wai dan amfanin ka karan kanka ba a'a dan dan uwanka ma ya amfana a in ka ga mutum yana nema kawai shi amfaninsa ne kawai farkon tunaninsa kenan amma mutum da za ka ce gashi an baka dubu ɗari ko gashi an baka miliyan ɗaya me za ka fari wani za ka ja ce kai zan je fara siyan gida ko zan siya fili kaza ka ga duk tunanin ka kenan amma ne da ba ka tambaye shi iyayenka kuma ba me za ka musu zai ce kai ai sai mun ga sun tafi kawai sai dai mu Allah raba mu da su lafiya kaga ka isnaru ka dinga tunani a matsayinka na musulmi abinda duk abinda za ka yi ba kai kaɗai za ka amfana ba al'umma ce za ta amfana wannan shine tunanin da manzon Allah ya bar sahabbai a kai sahabbai suka bar tabi'ai a kai tabi'ai suka bar tabi'u tabi'ina a kai amma mu da muka zo daga baya muna ganin a'a dabaran mu ita ce kawai za ta fishe mu Allah sa mu dace anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wa akhraj al-khallal an Sulaiman bin ashaf qala inna aba abdullah qala as-salatu waz-zakatu wal wal-birru min al-iman wal-ma'asi tanqusu al-iman insha Allah subhanahu wa ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na'am wa salam eh na'am amin eh eh, eh. da yawan mutane sun yakan aika makarantu eh. a duk mu eh. da kuma yara masu na'am makaranta eh. ko ina bayan dai na san kana eh bayan da shi ji wani su kai irin shi eh misali na yana akan samu haka kuma dalilin da yasa in an zo karatu wani lokaci ake faɗin wani bayanai E tabbas akwai wanda kila tunanin hakan ma bai taɓa zuwa masa ba to idan ya ji kaga shi ya san kansa in zai iya na mutum ɗaya ne sai ya yi in mutum biyu zai iya ya yi in mutum uku zai iya yi wannan balil insanu ala nafsihi basira shine hikimar ka gane wanda kuma daman yana yi kaga zai ƙara jajircewa ne ci gaba da harkar eh daman shine fa'ida wanda kuma kila muna da matasa ko kuma kila wani ma tunanin da ya taba zuwa masa ba to kaga sai a ƙara sai ta tunanin shi ma ya fara sani fa ba wai sai mutum mai kuɗi bane tukunna sosai ko kai a matsayinka kana da shi zaka iya yin wannan gwargwadon ikonka kuma gwargwadon abin da zaka iya yi Eh, wannan shi ne Allah kuma ya samu dace E eh eh eh eh eh eh eh eh <laughs> Eh, wannan tambayin matashi kenan <laughs> kowanne yana da imani gwargwadonsa shi wanda yana da imaninsa wajen ibadar da yake cikin dare shi kuma wannan ya ɗara masa a wajen kyawawan ɗabi'u ina fata ka gane shi wancan kasan sallan dare ya taƙaita ga shi karan kansa shi ne yi ne amma shi kuma kyawawan ɗabi'u shi kuma yana yaduwa ne to ya fi shi nauyin lada a wajen Allah ta wannan bangaren shi sa manzala ce ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu wani abin da ya kai kyawawan ɗabi'u nauyi a ranar tashin kiyama babu babu abin da ya kai shi nauyi a gobe kiyama wajen Allah saboda shi haƙƙi biyu ne haƙƙin ɗan adam da kuma haƙƙin Allah shi kuma sallah kaga haƙƙin waye Allah kaɗai ko karanta Qur'ani haƙƙin waye Allah kaga guda ɗaya to shi kyakkyawan ɗabi'a guda biyu rike idan yayi kyakkyawan mu'amala da mutane kaga ya faranta masa me ya faranta masa rai sannan kuma ya farantawa kaga zai samu lada a wajen Allah kuma ga alaka shi kuma wancan din da ya faranta mara ya ji daɗi sai koyi ɗabi'an ya ce kai ni ma bari idan na haɗu da mutane in kyautata musu shi yasa manzo Allah ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talib kakkare na aiki mai kyau kai koda ka haɗu da dan uwanka musulmi ah wana kwana biyu masha Allah ina gajiya sakin fuskar nan da zaka yi za rubuta maka lada an zo haɗu da kai ka shigo ofis ɗin ɗan wanka musulmi salamu alaikum na gajiya wa alaikum assalam mhm, me kake nema kaga me za ka yi sai ka yi la'asar to ko amma ka shigo ofis ɗin mutum kana shigowa salamu alaikum ha ah, bismillah mana zauna zauna za ka ji ne za ka saki jiki ko a ah, za ka ji daɗi cewa kaga ko da ka zo a ah, wallahi abin nan da kake magana da ni yana da karfin su wallahi zan ma amma ba ofis ɗina ba ne ofis ɗin wane ne kaza da kaza da kaza ka je wane sai a kira na je ka kai shi wajen wani da Allah ya taimaka mai a saman mai kaza kaza ya ka ji Allah saka da alkhairi Allah biya ka ko ka gani saboda an mai ne kyakkyawan mu'amala to a sauka gaba ba wa na bane sai an jima yaya za ka jawo shin su ko to haka ne to kyakkyawan mu'amala ke ne yadda za ka yi mu'amala da mutane Allah sa mu dace na'am eh malamin da aka samu eh eh yana ne yana ne na mutane na'am eh so yake ga wata ramani hali ta su faru kare shi da wasu akan su eh yake domin yi mutum ta musulmi eh ta ci mutum sa wani eh. kai eh yake da cewa da ya kalli suna ci wani yake ya Eh. Eh. nan nasiha ake mai sai a mai nasiha mm. eh. shi limanci bansa limanci wannan bayi da alaka da wannan yana fata ka gane in ba mutum ya kafirce wa Allah bane kai tsaye ko yana da wata akidar da ya tabbatar da kafircinsa a fili wannan alakarsa ce da ubangiji an tambayi manzalla akan Limani. sai ce in asabu falakum wa lahu wa in aqta'u falakum wa alayhi hadisin bukhari in liman yayi sallah manzo aka ce to ya ma ma'aikin Allah ya dangane da liman yace liman in yayi sallah mai kyau kuna da lada yana da lada in yayi mara kyau kuna da lada shi yake da lafiya wajen Allah ina fata ka gane kaga yanzu ana maganan sai ka tabbatar yanzu kila akwai wani abu ne da kuka hada mai menene kuka da mai baba kyauta kyautata liman liman ba gida ba abinci a gida ba kaza dai dole wallahi ya yakan sa irin wannan ku gane gaskiyar magana kila yana cikin wani hali ne na damuwa kuma ya ga kila kun zo kuma kun matsa mai da wasu tambayoyi zai shiga wani hali sai ya fara sai muku bori wannan ya taba faruwa da wata bayar Allah take ce mana ɗaliba ne anan ta ce ta go wucewa wani dattijo ya zo a tsakiyar titi fa tana kan mota shi kuma yana keke kawai yaman kawai yana tafiyarsa ta zo bim baba sai ya fara tsunguna mata ashar kan za ka shi ya ci nan na waye kawai sai ta ce sai na ciro dubu ɗaya ina mika sai ta yarin Allah ke albarka kaga kenan talauci ne ya mai kanta ya manta yana titi yana ta tafiya akan titi da keke yana gungurawa kaga kila gida yake tunani ya zai je yaya to irin wannan kudan kyautata mai ku gani zai canza ne eh. eh. to sai a samu waɗanda suka fi shi kuma yana ganin nauyinsu kuma ya yarda da malantansu sai su zauna da shi sai su mai nasiha ni kau kai ba lalle ne saurare ka na farko zai ga kila yaro ne kai baka da ma ilimin da ya kamata ma ka tankare shi da shi sai ka nemo daman abin da ake so ya gane dai abin da ya ba daidai ne ya gyara shikenan sai a nemo wani wanda yake sa'ansa ko sama da shi sai ya zaunar da shi ya mai nasiha zaka ga zai karba matsalar da zamu fuskanta wani lokaci shine musamman matasa kakka ce dole in kai wa mutum nasiha dole dole sai ya karba ba dole bane fa zakir innama anta muzakkir kuma wajen yin nasiha dole sai an hada da hikima yana iya yiwa kai din ne bai ma yadda da kana da karatun ba to ya wace ka da shi ba wanda za ka yi da shi sai ka nemi hanyar da dai sakon zai isa gare shi cewa abin da ya ba daidai ba shi kenan daman kana so ka taimake shi ne shi sai ka zauna lafiya amma in ka matsa dole sai ka abin nan to kanka sai ka zo ka shiga cikin wata matsala da shi ina fata an gani kada ya zo ya zama personal problem tsakaninka da shi in ya ki jin naka sai ka bi wani hanya ya gane ya yi kuskure ya gyara shi kenan daman burinka kenan ya gane cewa ya kuskure sai Allah ya shirya da mu gabaki daya da mu da shi din ina fata an gane amma kai tsaye ba za ka ce mai kai tsaye don wannan ba kila akwai wani abin da ke sa Allah ya shirya da mu kuma ya shirye shi shi ma na'am wa alaikum assalam eh eh

irin eh. yana so zai aure ta ya taimaka mata eh ya ɗibo aikin da ba zai iya ba gaskiyar magana kenan saboda iyayenka ba za su taɓa yadda da wannan ba ina fata an gane kwanan nan na sabin ɗin wani kes ɗin a nan irin wannan kes ɗin budurwa ce ita ta samu saurayi ne shi ma ta ce yana da addini yana da komai yana da masana'a sana'a amma shi ko da ya zo ya gaya mata ya ce mamansa zina ta yi da baban aka same shi amma ga shi yana da hali ta yana da addini yana da kuma mutumin kirki ita kuma ta ce duk wanda suke zuwa wajenta babu wanda yake da kyakkyawan ɗabi'u da natsuwa irinsa ta ce fa shi za ta aura baban kuma ya ce sai dai ya mutu mamanta ma ta ce sai dai ta mutu ita kuma yarinya ta ce ita ma sai dai ta mutu ita ba sai ta aure shi nan aka kawo min ita nan na ta mata nasiha ta ce ita sai an kawo mata dalili daga Qur'ani da ya ce kada aure shi <laughs> in ba ta ba ita ba sai na ce mata babu wani dalili kuma in kin aure shi wallahi ba laifi bane amma akwai abubuwan da mamanki ta hanga da ya sa ta kyamaci shi ba wai dan bai cancanci a aure shi ba na farko kin san mata ba sa rena abin gori tana iya shiga cikin jama'a sai a ci ta mu mun san surukanmu da iyayensu wata ta nuna mana iyayen surukanta mana na ce kin ga baba ki sai shiga wani hali na damuwa za ta ta kuka da sauransu na ce to irin wa'annan abubuwan ne yasa babanki ta tuburi ta ce ba za ba ta yadda ba sai yarinyar ta fara kuka ta ce ta yadda za ki aure shi ta ce ta hakura na ce to shikenan kin hakura ta ce ta hakura har ga Allah ta hakura na ce amma fa ba shari'a bane ya ce kake aure shi amma saboda illan zina ya sa kowa na kyamatarsa eh za su yi aure mana akwai saurayi irin wannan shi ma akwai kuma budurwa irin wannan su ma ai dalilin da ya sa mutane biyu ne ku gane ba wai fadan shari'a ta hana ba ne amma illan da yake haifarwa a cikin al'umma gori da sauransu to shi sa sai da umar ya ajiye ma irin wa'annan wuri a zamaninsa gida ana ba su karatu ana ba su komai kaga saurayi ne da budurwa an san haɗu an gama kaga aka aurar da su kaga fine na ce irin wannan mutane biyu ne za su iya auren su na farko mutumin da ya musulunta yau ko kuma iyayensa ba musulmai bane shi kuma musulunta kuma ya kyautata musulunci ya yi musuluncin sa don Allah yana komai shi ne in ya ga irin wannan a cikin al'umma zai iya aurenta haka ne amma kai daga babanka ga mamanka ai ko kai kafa kowa dukiya a garinku babanka ba zai da karuwan na wannan yarinyar ba ina fata ka gane saboda yanda mutane ke kyamatan abin amma ba wai dan idan an yi ba bai yi ne ba. ana nuna maka kyamatan da mutane to shine dalilin da sa Allah haramta sana'i saboda kaga yanzu ba laifin shi bane laifin iyayen ne maman da baban su suka jawo mai wannan duk wahalan da yake sha haka kuma ga wata ita ma amma yanzu na ji an ce ta yi aure dan na in hada su da wannan saurayin sai aka aka ce min ai ita yanzu wani dan zamfara ya zo ya aure ta ya tafi da ita ita ma ta haddace qur'ani ta haddace qur'ani duk wanda ya zo in an ya ji an ce ba sai ya gudu ta ta kuka ta zauna a ɗaki ta ta kuka ta ce ita mai ta yi to hanna kudurta cewa a nemo min nan banta in haɗa ta da wannan saurayin sai aka ce min aita ma ya aure satin su biyu yanzu kenan wani ɗan zafara ya aure ta ya tafi da ita ya ce to alhamdulillah kafan wani mumini na kita to kaga akwai irin wa'annan matsalolin to ya kamata a matsayinmu na musulmai mu dinga mu dinga fadada tunaninmu akan irin wa'annan yanda za a dinga takulle din wannan shine sirrin da yasa sayyidina Umar idan ya zo majalisi malamai ne a wajen saboda duk irin wa'annan tunanin za a dinga shigo mai ana zama ana tattauna yanda za a dinga warware su to shi yasa duk jagora yana bukatar ma'abuta ilimi a kusa da shi ko da yaushe saboda ne su daura shi akan abin da ya dace to kaga haka ma mawadaci shi ma yana bukatar me ma'abuci ilimi a kusa da shi saboda yana da kuɗin wani yana da kuɗin kuma yana so ya taimaka amma yanda zai yi taimakon ne bai sani ba to in aka samu wanda zai daura shi kaza za ka kaza za ka sai ka ga ya daura Yana fata an gane to da ka ga duk irin wa'annan abubuwa ne wanda al'umma suke bukata samun shi a cikin al'umma yana da amfani kuma yana da kyau amma dan ba ba wai laifi bane a wajen Allah kuma zai iya muku limanci zai iya muku sallah zai iya muku komai a musulunci amma yadda al'umma ke kyamatansa zai sa ba za a bashi damun wannan ba wa alaikum salam eh eh idan ya su masu kudurance ya taimaka eh. ba wannan ababen jin da iyayen sun namun da zai man satara musulman satarahu Allah yawmal qiyamah haka manzo Allah ya ce duk wanda ya sattata dan uwansa musulmi shi ma Allah zai sattata shi duniya da lahira eh eh girma ya kuma ba suna wa aikin zaɓen eh so da aka je wannan aka ce aka jirgin mata eh. aka fara shine ko kamar kuma da shi eh. yanzu to ka gani ana samu amma dai kawai babban abin da ake nuna illan zina illan zina abin da yake jawo wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine sirrin da yasa Allah ya ce kada a mai kusanci hanyar zina ba ce kada a yi ba wala taqrabu zina Allah ya ce saboda yana bata zuriya kaga laifin su shi ita ya matar da shi namijin da suka yi wannan lalatar laifin su ne fa shafi wannan yaron shi bai wa Allah laifi ba in yi aikin shiga aljanna zai shiga aljanna amma ne aikin da aka yi ne laifin ya shafe shi shi yanzu shi ne yasa ya zama bari a cikin al'umma to kaji illan kenan Allah sa mu dace saboda haka Allah ya shiryar da mu kuma ya datar da mu hanya ta farki wanda yake mafi daidai wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka